an riga an buge tuta dawaki sun tashi firimiya daura ta numen wato na jabire ofa kowa na so tare jawar su ne ke gudu babu kama ne yaro princess a gidan na biyu jawar a gidan na hudu ai yanzu dai kowa na so alhaji sale ne ya yunkure ya fada a gaba ina mugu mugun gudu yana kanta a gaban su amma jawar ta kama shi da can sama na hange princess wato cinari ne a saman princess inda inda kanta ne yake saman wato jawar alhaji sale a saman kowa na so yana gudu babu kama hannun yaro gudun da wato kowa na na so yi ya kazanta domin yana mugu mugun gudu yana kanta a gaban su Princess Tarar Johara kuma na hange Mogana har yanzu dai wato kowa na so shine ya gidan na daya Princess Johara Mogana har yanzu dai tati wakin nan sun koma gamewa wato Johara Mogana tare da ita har yanzu na hange dokin na Princess Mogana kowa na so ya koma ya ita amma kuma Johara na kai mai harin babu zato ba Mogana ta kama kowa kowa na so gudun da dawakin nan ke yi ya kazanta domin sun koma gamewa kowa na so jawara prince har yanzu dai wato na hange magana wato gaban nan babu daɗi domin wato jawara ce tare da magana da kuma kowa na so suka game har yanzu dai kowa na so tare da jawara jawara na yin amma dai har yanzu kowa na so kowa na so jawara kanta ya koma ya yankoro ya kama alhaji sali saman kowa na so kuma wato naga kowa na so ya riga ya gama kwana shi ɗaya yana kanta a gaban su kowa na so johara mogana kowa na so mogana johara kowa na so mogana johara tati kowa ta riga ta ƙari to kowa so ya gwada musu shi namiji ne